Daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. Jesus. muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita sha sha tara dubu biyar da uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi, yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara uku hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na farko a safiyar yau Alhamis da ni sunusunti zan jagoranci gabatar muku da shirin kamar haka. Bayan sauraron cikakkun labaran duniya za mu shiga taskan shirye-shiryenmu na yau da kullum domin gabatar muku da irin shirye-shiryen da muka tanada muku a halin yanzu sai a gyara zama domin sauraron labarun duniya. Labarun duniya mai karantawa Su Nusunti da farko muhimman kanunsu. Ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Iran ta yi tsokaci kan jita-jitar cewa shugaban ƙasar Iran zai gana da shugaban ƙasar Amurka Donald Trump. Ƙasar Yemen ta jaddada cewa ba za su yi ƙasa a gwiwa ba wajen kai mummunan hare-hare kan Amurka. idan ta dawo da kai hari kan ƙasarta amen falasinawa da dama ne suka yi shahada tare da jikata sakamakon hare-haren bama-bamai da sojojin mamayar isra'ila suka kai kan wani gidan abinci da wata shahararriyar kasuwa a gaza yanzu kuma ga cikakkun labarun nan ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ta yi tsokaci kan jita-jitar cewa shugaban ƙasar iran zai gana da shugaban ƙasar amurka kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ismail baka'i ya yi watsi da jita-jitar da ake yadawa game da batun cewa shugaban ƙasar iran mas'ud pezeshkian zai yi wata ganawa da shugaban amurka donald trump a mako mai zuwa da rashin gamsuwar bangaren amurka da iran da shiga tsakanin masarautar oman da kuma cewa iran ta gabatar da shawarar gudanar da shawarwari kai tsaye da amurka da saurar da'awar karya a matsayin batutuwa na jita-jita marasa tushe da asali dangane da wata tambaya game da jita-jita da ake yadawa a kafafen yada labarai game da matsayin tattaunawar da ake yi tsakanin iran da amurka kakakin ma'aikatar haƙoƙin wajen ƙasar iran ya jaddada cewa duk waɗannan batutuwa da suke fitowa daga majiyoyi marasa tushe da asali kuma mafi yawansu labarai ne na ƙarya na bogi da ba su da wata madogara mai tushe baƙa'i ya jaddada cewa ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ita ce ke da haƙƙin da bayanai dangane da ayyukan jami'an diflomasiya ciki har da batun tattaunawa da ba na kai tsaye ba tsakanin iran da amurka cikin gaskiya kwarewa da kuma lokacin da ya dace kakakin ma'aikatar gwamnatin wato kakakin gwamnatin kasar iran ta bayyana cewa duk wanda ya canza sunan tekun fasha tabbas ya jahilci tarihin dubban shekaru na Iran. Mai magana da yawun gwamnatin Iran Fatima Mahajarani ta yi tsokaci kan rahotannin da suke cewa shugaban Amurka Donald Trump na yunkurin sauya sunan yankin tekun fasha. Ta jaddada cewa waɗanda ke neman canza sunan tekun fasha ba su fahimci tarihin dubban shekaru na Iran ba. Malama mahajarani ta rubuta a dandalinta na X. cewa tekun fasha bai taƙaita da kasancewa sunan yanki kaɗai ba a'a ya zama wani muhimmin ɓangare na tarihin al'ummar iran ta ƙara da cewa waɗanda ke neman canza sunan tekun fasha ba su fahimci tarihin iran na dubban shekaru ba wannan yunkuri na na nuna rashin sanin rashin sanin gaskiya da tarihi kafin ya zama batun neman tunzura iran Ƙasar Yemen ta jaddada cewa ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen kai munanan hare-hare kan Amurka idan ta kawo mata hari a kan ƙasarta. Sojojin Yemen sun sanar da aiwatar da hare-haren soji guda uku kan tashar jiragen sama na Roman, wani muhimmin wuri ne na makiya Yahudawan hayoniya da a wurin akwai jiragen ruwan Amurka Turman mai ɗauke da jiragen saman yakin amurka da kuma wasu kayayyakin yakin ta mijiyar sojojin yemen ta bayyana a cikin wata sanarwa da ta fitar cewa sojojin saman ta sun gudanar da ayyukan soji guda biyu na farko a kan filin jirgin saman roman na haramtacciyar kasar isra'ila da ke yankin umul rashirash a kudancin kasar falastinu da aka mamaye da jiragen sama masu ɗauke masu saukar ungulu guda biyu yayin da harin na biyu aka kai harin an kai harin ne kan wani muhimmin yanki a jaffa da aka mamaye da wani jirgin sama masu matuƙi ciki nau'in jaffa don tallafa wa al'ummar falasɗinu da ake zalunta a cikin wata sanarwa da kakakin ta da kakakin ƙasar yemen birgediya janar yahaya sari ya fitar ya tabbatar da cewa a cikin yanayin tunkarar hare-hare da amurka ke kaiwa kan ƙasar yemen da kuma mayar da martani kan laifukan da suka yi kan al'ummar ƙasar sojojin ruwa da na sama sun gudanar da wani farmaki na musamman na soji kan jirgin amurka truman da kuma wani adadi mai yawa na jiragen yakinta a tekun bahar maliya da wani makami mai linzami. Masu saurare kada a shafa labarun duniyan suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran da ke nan birnin Tehran. Falasɗinawa da dama ne suka yi shahada tare da jikata sakamakon hare-haren bama-bamai da sojojin mamayar Isra'ila suka kai kan wani gidan abinci da wata shahararriyar kasuwa a Gaza. akalla falasinawa ashirin ne aka kashe tare da raunata wasu da dama a jiya laraba a wani sabon kisan kiyashi da jiragen saman yakin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suka kai kan wani gidan cin abinci na kasar thailand da wata shahararriyar kasuwa a yammacin birnin gaza sannan suka ci gaba da kai wasu hare-haren wuce gona da iri kan yankunan zirin gaza a rana ta 213 a jere. majoyin watsa labarai a gaza sun ruwaito cewa jiragen saman yakin mamayar isra'ila sun kai wani hari kai tsaye kan gidan cin abinci na kasar thailand da wata kasuwa mai farin jini da ke kusa lamarin da ya sanadin shahadar mutane da dama da kuma jikatan wasu na daban yawancin su fararen hula a wani mummunan yanayi da ake nuna da ake nuna yadda sojojin mamayar isra'ila ke nuna rashin kula da rayukan mutane da ba su ji ba ba su gani ba wannan kisan kiyashi na zuwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da taɓarɓarewar zubar da jini inda adadin waɗanda suka mutu sakamakon har-haren bama-bamai da sojojin mamaya suka kai kan wasu makarantu uku a sansanin 'yan gudun hijira na Buraic. da kuma gabashin birnin gaza a cikin 'yan sa'o'in da suka gabata suka kai mutane 49 waɗanda aka su yara ne mata da tsofaffi firaministan ƙasar siriya ya bayyana cewa ƙasar siriya za ta gudanar da tattaunawa ba na kai tsaye ba da haramtacciyar ƙasar isra'ila shugaban gwamnatin riƙon ƙwarya na ƙasar siriya abu muhammad ajulani ya sanar a jiya laraba cewa kasar siriya za ta gudanar da zaman tattaunawa ba na kai tsaye ba da gwamnatin mamayar haramtacciyar kasar isra'ila ta hanyar masu shiga tsakani domin kwantar da hankulan al'amura da kuma hana bullar rashin kwanciyar hankali a yankin julani ya yi nuni da cewa shishigin da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ke yi ba bisa ka'ida ba ne kuma sun bayyana cewa siriya ta amince da yarjejeniyar kawo ƙarshen rikici ta shekara ta 1974 yana mai cewa tsarin mulkin ƙasar siriya zai tantance 'yancin mayakan ƙasashen waje da iyalansu na samun takardar zaman ƙasa a siriya ƙarshen labarun duniya kenan. To bayan da aka gama shan labarun duniya yanzu kuma za mu shiga taskan da shirye mu ne da kullum inda za mu fara da sharhin bayan labaru, sannan shirin kokun san, sannan shirin duniyar mu a yau, sannan shirin Afirka a yau ya biyo baya da fatan za ji daɗin shirye-shiryen namu, ayi saurare lafiya. Assalamu alaikum masu sauraro barkanmu da warhaka. Sharhin bayan labarunmu na yau zai yi magana ne dangane da mahangar jumhuriyar musulunci ta Iran ta yadda za a kai ga fahimtar juna a tattaunawarta da ƙasar Amurka wanda ni Tahir Amin zan karanta. Ministan harkokin wajen ƙasar Iran Abbas Arakci a wata tattaunawa ta wayar tarho da tukuransa na kungiyar tarayyar turai wato kaja kallas ya bayyana mata yadda bangarorin amurka da iran za su kai ga cimma yarjejeniya dangane da shirin makamashin nukiliya na kasarsa ministan ya kara da cewa tun kimanin shekaru 20 da suka gabata ma'aikatar harkokin wajen kasar iran tana da bangaren tattaunawa dangane da shirin nukiliya kasar na zaman lafiya kuma batun shirin nukiliya ƙasar iran yana daga cikin ayyuka masu muhimmanci wa'anda ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta iran ta aiwatar a cikin wa'annan shekaru ƙasashen yamma ƙarƙashin jagorancin amurka sun ɗora wa ƙasar iran takunkuman tattalin arziki masu yawa saboda hana jumhuriyar musulunci ta iran amfani da haƙƙinta na amfani da fasahar makamashin nukiliya da sunan wai iran tana shirin gina makamin nukiliya. don biyan wannan bukatar wa'annan azzaluman kasashe suka sanya mafi yawan mutanen ƙasar iran cikin matsaloli na rayuwa daban-daban saboda wa'annan takunkuman tattalin arziki amma jami'an gwamnatin jihar musulunci ta iran don tabbatarwa duniya da kuma wa'annan ƙasashe kan cewa ba ta da wani shiri na mallakar makaman nukiliya ta buɗe tattaunawa da wa'annan ƙasashe na tsawon shekaru biyu har sai da ɓangarorin biyu daga ciki har da amurka suka cimma yarjejeniya da jamhuriyar musulunci ta iran ta amfani da fasaha da kuma makamashin nukiliya wanda yarjejeniyar npt ta amincewa kowace ƙasa a duniya amfani da shi wannan ya kai ga samar da yarjejeniyar jcpoa a shekara ta 2015 inda jumhuriyar musulunci ta iran ta aiwatar da dukkanin alkawulan da ta ɗauka a cikin yarjejeniyar ta jcpoa banda haka hukumar makamashin nukiliya ta duniya wato iaea e ta ba da rahotanni har goma sha shida kan cewa shirin makamashin nukiliya na ƙasar iran bai karkata daga yarjejeniyar jcpoa ba kuma babu shirin samar da makaman nukiliya a cikinsa. ana cikin wannan halin ne dai sai shugaban ƙasar amurka mai ci ya hau kan kujerar shugabancin ƙasar amurka ya kuma fidda amurka daga cikin yarjejeniyar ta jcpoa a shekara ta 2018 tare da dalilin cewa yarjejeniyar ba ta yi masa ba sai dai a dole jumhuriyar musulci ta iran ta sake dawowa kan teburin tattaunawa dangane da shirinta na makamashin nukiliya sannan amurkan ta ƙara yawan kuma tattalin arzikin da ta ɗora jumhuriyar musulunci ta iran don tursasa mata ta yi abin da take bukata banda haka ta sha alwashin sai ta mai da cinikin ɗanyen man fetur na jumhuriyar musulunci ta iran a kasuwar duniya ya zama sifili wato ba za ta sai da ko da ɗigo guda ba amma bukatar shugaba trump a lokacin bai kai ga inda yake so ba har wata gwamnatin ta maye gurbin gwamnatinsa sannan a ɗaya ɓangaren kuma ƙasashen turai wa'anda tare da su aka ƙulla wannan yarjejeniyar jcpoa a shekara ta 2015 su ma sun saba alƙawulansu a wannan yarjejeniyar suka ci gaba da ɗora jumhuriyar musulunci ta iran takunkuman tattalin arziki ba iyaka wa'anda duk wanda ya yi nazarin su zai fahimci cewa suna son faɗuwar gwamnatin jumhuriyar musulunci ta iran ne amma har yanzu ba su ga hakan ya auku ba kuma da yadda Allah ba za su taɓa ganin haka ba. Don haka bayan ficewar Trump daga yarjejeniyar JCPOA a shekarar 2018 da kuma saba wanda sauran ƙasashen turai suka yi wa yarjejeniyar a hali yanzu yarjejeniyar JCPOA ta zama ba ta da wani amfani ga jimhuriyar musulunci ta Iran. Amma bayan da Donald Trump ya sake dawowa fadar White House a farkon wannan shekara ta 2025 ya sake ta da wannan maganar. sannan ya farfado da dukkanin takunkuman tattalin arzikin da ya dora juriyar musulunci ta iran a shugabancinsa na farko sannan yana ƙara wasu takunkuman daga lokaci zuwa lokaci a wannan karon hadda barazana na farwa cibiyoyin nukiliya na ƙasar iran don wargaza su idan ta ki amincewa ta sake tattaunawa da ita amurka a kan shirin makamashin nuke ta kasa. ganin cewa jumhuriyar musulunci ta iran ta san cewa amurka musamman donald trump ba masu cika alkawali ba ne sai ta zaɓi tattaunawa ba kai tsaye ba da ita saboda yaƙi zaɓi ne na ƙarshe da haka aka gudanar da zagaye na farko na tattaunawar tsakanin ɓangarorin biyu a ranar biyar ga watan afrilu da ya gabata a birnin muscat na kasar oman sannan zagaye na biyu da na uku kuma a ranakun sha biyu da kuma sha tara na watan afrilu da ya gabata a binaren roma na kasar italiya da kuma muscat na kasar oman amma sai aka ɗage zama na hudu wanda ya kamata a gudanar da shi a ranar 26 ga watan a birnin roma sai kuma a ɗan tsakanin nan ne muka fara jin maganganu daga jami'an gwamnatin ƙasar ta amurka na cewa manufarsu ita ce hana junuwa musulunci ta iran sarrafa makamashin nukiliya kwata-kwata alhali a zaman tattaunawa guda uku da aka gudanar amurka bata kawo wannan batun ba amma an ji shugaban ƙasar amurka donald trump da sakatarinsa na harkokin waje wato rubio suna magana a kan kafafen yada labaran amurka kan cewa za su hana junuwa musulunci ta iran mu'amala da makamashin nukiliya kwata-kwata a wannan tattaunawar sai dai wannan keta jan layi ne na jumhuriyar musulunci ta iran don ba za ta taɓa amincewa da hakan ya faru ba ko da ko zai kai ga shiga yaƙi da wa'annan ƙasashe said abbas arakci ministan harkokin wajen ƙasar iran ya faɗa wa kajal kalas jami'a mai kula da al'amuran harkokin wajen tarayyar turai kan cewa ɓangarorin biyu za su kai ga fahimtar juna ne kawai idan ɗayan ɓangaren bai gabatar da wani abu wanda ya tabbatar da cewa ɗayan ɓangaren ba zai taɓa amincewa ba ko kuma wani abu wanda ba zai taɓa yiwuwa ba ya kuma kammala da cewa iran tana da tajurba na saba alkawalin amurka a shekara ta 2018 don haka idan ta kuskura ta shigar da wani abu wanda ta san cewa juhuwar musulunci ta iran ba za ta taɓa amincewa ba to ba inda tattaunawar za ta je ko kuma mai yiwuwa wannan zaman shine zai zama zama na ƙarshe a tattaunawa da jamhuriyar musulunci ta iran take yi da ƙasar amurka ba kai tsaye ba masu sauraro ƙarshen sharhin bayan labaran kenan. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Alhamis, takwas ga watan Mayu na shekara ta 2025, wanda ya daidai da goma ga watan zalkada na shekara ta 1446 Hijira kamariya. Ba saurare ko kun san cewa yau ce ranar Red Cross da kuma Hilal Ahmar ta duniya. An kafa kungiyar ta Red Cross ne saboda bada agaji ga mabukata wanda kuma suka samu raunuka a yaƙe-yaƙe da kuma masu fama da matsaloli daban-daban da suke addabar al'umma a duniya john harry wani mutumin kasar switzerland ne wanda ya gabatar da shawarar kafa wannan kungiya a taron janiba a shekara ta 1862 sannan kuma aka amince da kafa wannan kungiya a shekara ta 1864 sannan kuma daga baya aka sanya ranar 8 ga watan mayu wato ranar haihuwarsa a matsayin ranar kungiyar ta duniya a kasashen musulmi ana kiran wannan kungiya da hilal al-ahmar sannan kuma a halin yanzu kasashen duniya 126 ne suke a matsayin mambobi na wannan kungiya inda mutane kimanin miliyan 250 suke aiki a ƙarƙashin kungiyar a faɗin duniya masu saurare ko kun cewa shekaru 80 da suka gabata a rana irin ta yau wato 8 ga watan mayu na shekara ta 1945 aka kawo ƙarshen yakin duniya na biyu bayan mika kai wanda sojan nazi suka yi ba tare da wani sharaɗi ba tun shekara ta 1943 ne dai sojan nazi suka fara ganin koma baya a yakin duniya na biyu da jamus ta fara da ƙarshe kuma sojin tarayyar soviet daga gabas sun shiga birnin berlin babban birnin kasar jamus a karan farko a shekara ta 1945 amma kasashen ƙawance sun ci gaba da yakar japan wadda take tare da jamus har zuwa watan agustan shekara ta 1945 inda amurka ta jefa makaman nukiliya a kan japan wanda hakan ya sa alatilas ta miƙa wuya an ɗauke shekaru shida ana yakin duniya na biyu sannan an kashe mutane miliyan sittin sannan an yi asarar dukiyoyi na kimanin dala amurka tiriliyan 1.15 masu saurare kun san cewa shekaru 208 da suka gabata a rana irin ta yau wata 8 ga watan mayu na shekara ta bakwai. dr james parkinson ya gano cutar parkinson an haifi parkinson a ranar 11 ga watan afrilu na shekara ta 1755 sannan kuma ya rasu a ranar 21 ga watan disamba na shekara ta 1824 ya gano cutar parkinson a shekara ta 1817 cutar ta yi kama da wasu cututtuka na daban amma dr parkinson ya gano alamun cutar domin bambanta ta da sauran cututtuka wannan cutar dai tana da alamu waɗanda ake gane ta waɗanda suka hada da kyarmar gaɓoɓin jikin mutum kamar da kuma za ta iya sanya mutum ya zama ba shi da isasshen kuzari kamar da kuma mai fama da irin wannan cuta ba kasafai yake iya motsa kafafunsa a cikin sauri ba masana dai sun iya gano magunguna daban-daban waɗanda za su iya rage ƙarfin wannan cuta amma dai ba iya gano maganinta wanda zai warkar da masu fama da ita ba har abada. masu saurare ko kun san cewa shekaru 230 da suka gabata a rana irin ta yau takwas ga watan mayu na shekara ta 1794 aka kashe masanin kimiyya ɗan ƙasar faransa anthony lavoisier a lokacin juyin juhal da aka yi a ƙasar faransa lavoisier sanannen masanin kimiyya ne na ƙasar faransa kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka kafa cibiyar nan ta nazarin sanadarai na zamani da farko dai ya kammala girinsa a fannin shari'a amma daga bisani kuma ya shiga wannan fanni saboda tsannan sha'awar da yake da ita akan ilimin kimiyya yana da shekaru 25 aka zaɓe shi a matsayin mamba a kwalejin kimiyya ta masarautar ƙasar faransa ya gano iskar oxygen wanda take da matuƙar mahimmanci a cikin tsarin rayuwa ta ɗan adam da ma dukkanin tsirrai da abubuwa waɗanda suke a doron ƙasa antoni lizia shine farkon wanda ya iya tabbatar da cewa zafin jiki yana faruwa ne ta hanyar jinkirin konewa wadda take faruwa a cikin jikin ɗan adam saboda wannan bincike ana iya la'akari da shi a matsayin physiology ko kuma biochemistry bayan juyin juhalin da aka yi a ƙasar faransa an kama dukkanin waɗanda suke da alaƙa da masarautar faransa ta dukkanin ɓangarori levosia wanda ya kasa tabbatar da cewa ba shi da laifi a cikin wannan shari'a mai rikitarwa an yanke masa hukuncin kisa kuma ya shiga cikin waɗanda aka tabbatar da hukuncin a kansu a ranar 8 ga watan mayu na shekara ta 1794 lokacin yana da shekaru 51 a duniya masu saurare san cewa shekaru 620 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma ga watan zulkada na shekara ta 826 bayan hijira aka haifi abu abdullah muhammad bin muhammad wanda aka fi sanin sa da sabtal Mardini. Musulmi ne kuma malami masanin taurari kuma masanin lissafi. An haife shi ne a birnin Damascus na Syria. Masana tarihi da sun rubuta littattafai daban-daban wanda adadinsu ya kai kimanin 42 da sunansa. Wasu daga cikinsu rubuce-rubuce ne da aka yi daga abubuwan da ya ambata kamar da kuma wasu daga cikinsu abubuwan da ya rubuta ne ya bari. daga cikin ayyukan da aka jingina masa dai akwai littafin nan na minutes of truth wanda aka rubuta a kan batun lissafi ya rasu a shekara ta 912 bayan hijira masu saurare ko kun cewa shekaru 122 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 8 ga watan mayu na shekara ta 1902 wata fashewa da aka samu a falalan dutse da ke kudancin kasar faransa ya lalata garin saint pierre wanda yake kusa da dutsen kusan mutane dubu talatin ne da suka rasa rayukansu a wannan ibtila'i wanda ya dauke tsawon mintuna uku kacal dutsen wanda yake aman wuta ya yi barna mai yawa a lokacin da aka samu wannan fashewa babu zato babu tsammani sannan kuma wannan lamari ya faru ne a cikin shekara ta 1902 bayan kuma ba a kara samun wani ibtila'i mai kama da haka ba daga wannan dutse mu a yau. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da kowa a cikin wata fitowa ta shirin duniyar mu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da suka hada da wannan yankin na yammacin Asiya. To a yau za mu yi dubi ne akan sanarwar da Ansarullah ta ƙasar Yaman ta yi akan kafa wa haramtacciyar ƙasar Isra'ila takunkumin zirga-zirgar jiragen sama. bayan da tsawon kusan shekaru biyu kungiyar ta kafa wa haramtacciyar ƙasar ta yahudawa takunkumi ta ruwa da hana jiragen da suke zuwa haramtacciyar ƙasar ta yahudawa ta hanyar teku red sea wucewa da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a ranar lahadi 4 ga watan mayu kungiyar ansalora ta kasar yamma. a ranar lahadi 4 ga watan mayu ƙungiyar ansarullah ta ƙasar yaman ta sanar da cewa ta ƙaƙabawa haramtacciyar ƙasar isra'ila takunkumin zirga-zirgar jiragen sama domin za ta ci gaba da kawo filayenta na jiragen sama har kakakin sojan ƙasar yaman janar yahaya sari ne ya sanar da cewa muna yin kira ga dukkanin kamfanonin jiragen sama da su soke zirga-zirgar su zuwa isra'ila saboda kare lafiyar jiragen nasu da kuma abokan cinikinsu ranar 4 ga watan mayu dai ta kasance mai ciki da abin da ya shammaci duniya wanda shine harba makami mai linzami da kungiyar ansarullah ta yi daga yaman wannan makamin ya tsallake matakai hudu na tsaron sararin samaniyar haramtacciyar kasar isra'ila a saman Tal aviv ya kuwa fada a kan filin saukar jiragen sama na bin gorion hakan na faruwa sai kamfanonin jiragen sama na ƙasa da ƙasa da dama suka fara jingina zirga-zirgar su zuwa tel aviv har illa ma sha allahu kamar yadda tashar talbijin ta sha biyu ta 'yan sahayoniya ta ambata wannan makamin da ya sauka a filin saukar jiragen sama na bin gorion ya dagura lissafin 'yan sahayoniya ministan yakin wannan haramtacciyar ƙasa israel katz ya yi barazanar mayar da martani rubanye bakwai a kan wannan harin neman shi kuwa shugaban jam'iyyar adawa ta haɗin kan ƙasa ben gannett zargin jamhuriyar musulunci ta iran ya da hannu a wannan harin tare da yin kira da aka yi mata hari iran kuwa ba ta yi ƙasa a guya ba wajen yin watsi da wannan zargin maras tushe tare da bayyana cewa abin da mutanen yaman suka yi domin taimakawa al'ummar falasɗinu mataki ne na ƙashin kansu da suka ɗauka cikin 'yanci saboda lamirin yan adamtaka da kuma taimako na musulunci ga 'yan uwansu falasɗinawa bayanin ya kuma ci gaba da cewa jingina wa jamhuriyar musulunci ta iran abinda mutanen na yaman suke yi ba shi da tushe kuma manufar haka ita ce rufe laifukan da 'yan sahiyoniya suke tafkawa akan al'ummar falasɗinu bayanin ya kuma ci gaba da cewa jamhuriyar musulunci ta iran tana sake jaddada matsayarta akan wajabcin kiyaye da karrama ƙasashe da kasantuwarsu a dunkule a wuri ɗaya kamar kuma yadda take yin tir da hare-haren da sojojin amurka suke ci gaba da kaiwa akan yaman domin hakan take dokokin majalisar ɗinkin duniya ne da kuma dokokin ƙasa da ƙasa hakanan kuma ma'aikatar harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran ta yi kira da a kawo ƙarshen kisan kiyashin da 'yan sahiyoniya suke wa falasɗinawa da shine tushen rashin zaman lafiya a cikin wannan yankin na yammacin asiya domin al'ummar ƙasar yaman dai sun sha faɗin cewa suna kai hare-hare ne a kan jiragen da suke wucewa ta tekun red sea da zuma za su je haramtacciyar ƙasar isra'ila saboda su taimaka ganin cewa an kawo ƙarshen yakin da ake yi a kan al'ummar Falasɗinu da kisan kiyashi da 'yan sahiyoniya suke musu to wani sashe na bayanin ma'aikatar harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta ɗin ya ce al'ummar iran a shirya suke su kare kansu daga duk wata barazana a kan manufofin ƙasa kuma alhakin duk abin da zai faru yana wuyan hukumomin 'yan ta'adda na amurka da sahayoniya kwana ɗaya bayan harin yamanawa haramtacciyar ƙasar isra'ila ta aike da jiragen yaƙi talatin zuwa samaniyar yaman inda ta kai hare-hare a sassa mabambanta na wannan ƙasa. tashar talabijin ɗin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta sha biyu ta nakalto sojoji suna sanar da kaiwa yaman hare-hare sanarwar ta kuma ce jiragen yakin 'yan sahayoniyar sun kai hare-hare ne a wurare guda tara da suka hada da tashar jiragen ruwa ta hudaida jirage talatin ne suka shiga cikin wannan harin daga cikin wuraren da suka kai wa hari har da akwai wani kamfani na yin siminti ita kanta tashar jiragen ruwa ta kureda da 'yan sahaniya suka kai wa harin tashar jiragen ruwa ce ta faran hula domin daga nan ne ake shigar da kayayyakin da al'ummar yaman faran hula suke amfani da su. tabbas wannan ba shi ne karan farko da yamanawa suka kai wa haramtacciyar ƙasar isra'ila hari ba a ƙarƙashin abin da suke yi na taimakawa falasinawa da ake yi wa kisan kiyashi a ranar sha biyar ga watan satumba ne dai na shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu da dakarun neman suka fara kai wa haramtacciyar ƙasar isra'ila harin da makami mai linzami wanda kuma tun daga wancan lokacin ya ci gaba daga lokaci zuwa lokaci. sai dai a fili yake cewa wannan makamin mai danzami mutanen yaman su suka wato bunƙasa shi da kuma mai da shi yadda zai iya shiga cikin haramtacciyar ƙasar isra'ila ba tare da an iya shi ba makami ne wanda yake ɗauke da saƙonni da dama a dalilin haka za a iya bayyana cewa abinda zai biyo bayan harin bin gorion ba zai zama daidai da gabaninsa ba ci gaba a fagen makamai masu linzami da ake iya gani tare da yamanawa a wannan lokacin yana tabbatar da cewa da akwai kunshi a ɓoye da kuma wato murguɗa gaskiya a cikin bayanan da amurka take fitarwa dangane da hare-haren da ansarullah suke kaiwa jirginta na dakon jiragen ruwa. tana ƙoƙarin bayyana cewa hare-haren na 'yan manawa, wanda akalla ya ɗauki wata ɗaya suna kaiwa bai jikkata ko ɗan kaza ba to sai dai harin bin goriyan ya kore rashin ingancin labaran da amurkawan suke watsawa bugu da ƙari wanda zai iya kore cewa jirgin amurka samfurin f-18 da ya faɗo a rana 28 ga watan afrilu zai tabbatar da cewa makaman ansarullah ne ya suka kakkaɓo shi barazana haramtacciyar ƙasar isra'ila da ta amurka akan ansarullah ba za ta yi aiki ba domin abin da jiya ba ta yi ba to me yau za ta yi yaman ƙasa ce mai sarƙaƙiya ta yadda shiga yaƙi da ita ba abu ne mai sauƙi ba kuma duk da cewa an fi shekara ɗaya amurkan tana kai wa yaman hare-hare amma har yanzu sun kasa rusa makaman da ƙasar take da su balle kuma su iya yin garaba su hana ci gaba da kai musu har hare da yaman ɗin take yi haramtacciyar ƙasar isra'ila ba ta da wani zaɓi da ya wuce ta ci gaba da kawai yaman hari amma kuma a lokaci ɗaya ba ta da tabbacin tsayar da kai mata hari da dakatar da makamai masu linzami da jiragen sama masu matuki na mutanen yemen bayan makami mai linzami da ansarullah ta harba a kan bin gorion wurin da makamin ya fada ya haddasa rami da ya kai zurfin mita 25 sannan ya dakatar da zirga-zirgar jiragen sama sanarwar da ansarullah din suka yi ta kunshi cewa sun kakaba wa haramtacciyar ƙasar isra'ila takunkumin hana zirga-zirgar jiragen sama wanda buɗe sabon shafi ne a cikin rikice-rikice da suka addabi wannan yanki yana kuma zama a matsayin gargaɗi ne na faɗaɗar abin da yake faruwa a cikin yammacin asiya abin da ya faru yana a matsayin share fagen kakaba takunkumi ne da gaske a kan kai da komowa jiragen sama kamar yadda dakarun ansarullah ɗin na yaman suka sanar domin ya zuwa yanzu manyan kamfanoni na duniya sun dakatar da zirga-zirga zuwa wannan haramtacciyar ƙasa. masu sauraro za mu da sa'aya a nan kafin mu karkare muna gayyata ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Afirka a yau. Masu saurare barkan ku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun zargin da sudan ke yi ne ga kenya na yin katsa katsalandan a harkokin cikin gidanta da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. gwamnatin sudan ta zargi makwabciyar kenya da yin katsalandan a harkokin cikin gidanta da kuma yin aiki a matsayin mai zagon ƙasa kanta da rashin mutunta ikon wasu ƙasashe ta yi kira ga kenya da ta sake duba tsarinta da matakin da ta ɗauka bisa ƙa'idojin majalisar ɗinkin duniya da tarayyar afirka ma'aikatar harkokin wajen sudan ta bayyana a cikin wata sanarwa da ta fitar a matsayin martani ga wata sanarwa da gwamnatin kenya ta fitar cewa gwamnatin kenya na yin katsalandan a cikin harkokin cikin gidan kasar sudan tare da ba da matsuguni ga waɗanda ta bayyana a matsayin 'yan ta'adda masu aiwatar da kisan kare dangi tana nufin dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces ƙarƙashin jagorancin muhammad hamdan da aka fi sani da hamidati sanarwar da ma'aikatar harkokin wajen kasar ta sudan ta fitar ta bayyana damuwar gwamnatin sudan kan yadda take ganin ayyukan kenya ba daidai ba ne da kuma bayanan da ba su dace ba da take kunshe a cikin sanarwar da kenya ta fitar inda sanarwar ta yi amfani da kalmar hukumar sojojin sudan a maimakon gwamnatin sudan wanda ke nuna rashin mutunta kasar sudan sanarwar ta kara da cewa gwamnatin kenya ta yi amfani da harshe a cikin sanarwar da ta fitar da nufin nuna shakku kan sahihancin gwamnatin sudan a daidai lokacin da take inganta gwamnatin 'yan aware a ƙarƙashin jagorancin dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces waɗanda ke da hannu wajen kisan ƙare dangi sanarwar ta ce wannan ya nuna irin yadda gwamnatin kenya ke da hannu wajen rarrabuwan kawuna a sudan da raba kasar ta hanyar ayyukan kisan kiyashi shafe wasu al'umma akan tubalin kabilanci da kuma munanan ta'asa da sojojin hayar kenya ke aiwatarwa a fagen goyon bayan 'yan tawayen kungiyar rapid support forces sanarwar da gwamnatin kenya ta fitar ta kuma tabbatar da wajabcin gwamnatin sudan na ganin an warware rikicin ƙasarta cikin lumana tare da haɗin gwiwa da ƙungiyar tarayyar afirka da sauran ƙawayen ƙasashen duniya da kuma yin aiki da ƙudurin da zai maido da zaman lafiya da kare 'yan ƙasa da kiyaye amincin cibiyoyi da kawo gyara da zai mayar da ƙasar kan dawwammamen tsarin dimokuraɗiyya sanarwar ta kenya ta kara da cewa sudan ba za ta iya yin shiru a duk wani lokacin da wata kasa memba ta kungiyar raya harkar tattalin arziki ta kasashen igat da kuma tarayyar afirka ta yi a wasu tarurruka da kungiyar rapid support forces ta dakarun kai daukin gaggawa ta shirya domin sudan tana son ci gaba da aiwatar da manufofinta na kisan kare dangi kamar yadda sudan ta yi da'awar cewa amsa gayyatar kenya wacce ba ta goyon bayan kowane bangare a sudan da kokarinta na gudanar da ayyukan jin kai zalla ga duk wani taron kungiyar rapid support forces ta dakarun kai daukin gaggawa babu zurfin matakan hankali da yin nazari musamman ganin yadda sudan din ta yi watsi da tsare-tsaren kungiyar tarayyar afirka da kuma 'yancin kai na sudan a cewar sanarwar a nashi bangaren hambararren mataimakin shugaban kasar kenya ya bayyana shugaban kasar kenya williams roto a matsayin shugaban kungiyar rapid support forces ta 'yan tawayen sudan a wani gagarumin ci gaba a dambaruwar siyasar kasar kenya tsohon mataimakin shugaban kasar kenya rigathi Gatshagwa, ya yi wasu zafafan kalamai da suka haifar da cece kuce dangane da shigar da shugaban kasar kenya william ruto ya yi wajen hannunsa a tallafawa dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces na kasar sudan wannan taɓarɓarewar diflomasiyya dai na nuni da yadda ake samun takun saƙa tsakanin kenya da sudan inda gashakuwa ya zargi shugaba roto da yin aiki a matsayin kwamandan rundunar rapid support forces wanda ke taka muhimmiyar rawa a rikicin sudan a wata hira da gidan talabijin da wata tashar kasar Gachakuwa ya zargi shugaba Roto da kasancewa mai goyon bayan 'yan tawayen Sudan na kungiyar Rapid Support Forces ta dakarun kai daukin gaggawa Gachigowa ya yi imanin cewa shugaban na Kenya yana sane da duk ayyukan 'yan tawayen kungiyar Rapid Support Forces ta dakarun kai daukin gaggawa kuma shi ma yana jagorantar ayyukan kungiyar wanda ya hada da bayar da tallafin kayan aiki da na kuɗi. wannan dai na nuni da irin makircin siyasa da ba a taɓa ganin irinsa ba a tarihin alaƙar da ke tsakanin ƙasashen biyu Gachagowa ya jaddada cewa waɗannan ayyuka sun wuce kalaman diflomasiyya da tsuma baki a rikicin Sudan kamar yadda kuma ya yi nuni da cewa mai yiwuwa Roto yana son kunna wutar wannan rikici ne domin yin amfani da shi wajen ƙarfafa maslaha da muradun Kenya a yankin wanda hakan ke nuna matsayin da ya saba wa tsarin da Kenya take bi a duk lokacin da aka shiga halin tsaka mai wuya a harkokin siyasar Sudan. masharahanta sun bayyana cewa waɗannan kalaman gacekuwa sun ƙara rura wutar rikicin da ke tsakanin sudan da kenya kuma gacekuwa ya ƙara da cewa shugaba william roto shine babban kwamandan rundunar rapid support forces ta dakarun kai ɗaukin gaggawa yana mai tabbatar da cewa waɗannan dakaru na kai ɗaukin gaggawa suna samun tallafin kayan aiki da na ƙungiyoyi daga gwamnatin kenya kuwa ya bayyana cewa mai yiwuwa Roto yana kallon karfafa dakarun kai daukin gaggawa da ke tallafa musu a Sudan a matsayin wani muhimmin mataki na samun babban tasiri a yankin musamman idan aka yi la'akari da abubuwan da ke kara ta'azzara a cikin kasar Sudan musamman a wasu yankuna da ake barin wuta tsakanin masu rikicin a kasar. waɗannan zarge-zarge dai suna zuwa ne a lokacin da ake cikin yanayin rashin kwanciyar hankali da ɗaɗɗar a lokacin da gwamnatin sudan ta sha sukar ƙasar kenya kan yadda take nuna goyon baya ga dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces sudan ta yanke shawarar kiran jakadanta a kenya domin nuna adawa da halayen gwamnatin kenya da ke karɓar bakoncin taron ƙungiyar kai ɗaukin gaggawa don shelanta kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa da zaman lafiya a wani sabon ci gaba a ƙasa da ke ƙarfafa waɗannan zarge-zarge shine wata majiyar sojin sudan ta shaida wa gidan talabijin na aljazira cewa cibiyar leƙen asirin sojojin sudan ta gano tarin makaman ƙasar kenya da aka ɓoye a cikin rumbun ajiyar da aka keɓe na mayakan ƙungiyar rapid support forces ta dakarun kai ɗaukin gaggawa majiyar ta kara da bayyana cewa wannan bincike da aka gano ya kasance wata kwakwarar shaida na irin rawar soja da siyasa da ake zargin kenya da takawa wajen tallafawa mayakan 'yan tawaye na rapid support forces wanda ke kara karfafa zargin cewa gwamnatin kenya na da hannu wajen karfafa karfin mayakan 'yan tawaye a sudan majiyar ta kara da cewa wannan binciken ya zo ne a wani lokaci mai muhimmanci kuma a halin yanzu jami'an leƙen asirin sojin sudan suna tattara dukkanin bayanan da suka shafi waɗannan makamai tare da yin alkawarin bayyana su ga al'ummar ƙasar sudan da na waje da wuri-wuri domin tabbatar da da'awar gwamnatin sudan kan makwabciyar ta kenya wannan bincike dai ya ƙara tabbatar da muhimmancin zargin da ake yi wa roto ya kuma sanya kenya cikin tsaka mai wuya ta fuskar diflomasiya domin kuwa gwamnatin kenya za ta ba da ƙarin haske kan wannan alaƙa mai cike da takaddama a wani matakin mayar da martani kan kenya da gwamnatin sudan ta yi shine yin barazana bayan da kenya ta goyi bayan kafa gwamnatin soji da kungiyar rapid support forces ta dakarun kai daukin gaggawa ta yi gwamnatin sudan ta yi allah wadai da abin da ta bayyana a matsayin goyon bayan da kenya ke baiwa dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces na kafa gwamnatin haɗin kai da zaman lafiya a yankunan da take iko da su a sudan dakarun kai daukin gaggawa da kungiyoyin siyasa na kawance sun rataba hannu kan wata yarjejeniya a nairobi da ke share fagen kafa gwamnatin zaman lafiya da haɗin kai a yankunan sudan a wancan lokacin ministan harkokin wajen ƙasar kenya musaliya mudabadi ya ce gwamnatin da ake shirin kafawa a sudan za ta maido da zaman lafiya kwanciyar hankali da mulkin dimokuraɗiyya ga sudan ma'aikatar harkokin wajen sudan ta yi allah wadai da abin da ta bayyana a matsayin wani abin da aka gabatar mai hatsarin gaske tana mai cewa kafa. gwamnatin wani mummunan barazana ce ga zaman lafiya da tsaro a yankin shugabannin kenya sun amince da gwamnatin haɗin kai da zaman lafiya da 'yan tawayen sudan na ƙungiyar rapid support forces ta dakarun kai ɗaukin gaggawa suka kafa da suke da alaƙa da su ma'aikatar haƙoƙin wajen sudan ta ƙara da cewa gwamnatin sudan za ta ci gaba da ɗaukar matakan da suka dace don mayar da martani ga wannan hali na rashin gaskiya da nuna kyama mataimakin sakatare mai kula da harkokin wajen sudan hussein al-amin alfadil ya ce matakan za su kasance masu ƙaruwa kuma sannu a hankali yana mai cewa matakan da gwamnatin sudan za ta ɗauka sun hada da matakan tattalin arziki ciki har da ana shigo da kayayyakin kenya cikin ƙasarta ya kuma ƙara da cewa sudan na shirin janye jakadanta daga nairobi kuma za ta shigar da ƙara kan kenya ta hanyoyin yanki da na ƙasa da ƙasa sanarwar da gwamnatin sudan ta fitar ta nuna cewa manufar kafa gwamnati da dakarun kai ɗaukin gaggawa suka yi da'awa ta zaman lafiya da haɗin kai a yankunan sudan makirci ne ta karya domin samar da makamai ga makansu kai tsaye ta yadda za a wa wasu daga cikin abin kunya na masu ɗaukar nauyinsu a yankin tare da takaita rawar da suke takawa wajen samar da kuɗaɗe sudan tana mai jaddada cewa kafa sabuwar gwamnatin zai faɗaɗa fagen yaƙi da tsawaita lokacinsa alfadil ya yi nuni da cewa shugaban ƙasar kenya william ruto yana da maslaha da muradin ƙashin kansa da shugaban 'yan tawaye da masu ɗaukar nauyinsu yana mai jaddada cewa kenya ta dogara ne kan hasarar kati kamar yadda ya faɗa. masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya